daga nan Tehran sashen Hausa na murya Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana. Muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah. to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa Allah kuwa mai ji ne masani ne Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya yana fitar da su daga duffai zuwa haske waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu suna fitar da su daga haske zuwa duffai waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum, muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz 15,320 sai kuma shirinmu na rana daga karfe 11 da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar sifili sifili da takwas ɗari tara uku biyar 00983 506 86 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na safe. Zango na farko kenan a jirin shirin da muka sabaka muku a kowace rana. To da Allah jirin shirin da muke dauke da a wannan safiyar ta Litinin da farko dai akwai labaran duniya. Sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da sharhin bayan labarai. Baya ga hakan muna dauke da shirin na kokun san daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na duniyar mu a yau. da ke bibiyar wasu lamura da suka ɗau hankali a wannan duniyar musamman a wannan yankin gabas ta tsakiya da kuma yammacin asiya baya ga hakan kuma muna ɗauke da shirin lafiya sai da kula da ke tattaunawa da masana sha'anin kiwon lafiya game da batun kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu kawo muku ɗaya bayan ɗaya a cikin shirin namu na wannan safiyar da fatan kuma masu sauraro za a kasance a tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa. To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafi bayan kanin labaran. A wani lokaci yau Litinin ne ake sa ran ministan harkokin wajen ƙasar Iran Abbas Arrakci zai fara wata ziyarar kwanaki biyu a kasashen Masar da kuma Lebanon. Saudiya ta ce matakin Isra'ila na hana su ziyartar yankunan Falasinawa watsi ne da tayin zaman lafiya. kasashen yankin sahel nan guda uku a us sun amince da kafa kotun hukunta manyan laifuka da kare hakkin bil'adama ta kungiyar tun ziga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadis a wani lokaci yau litinin ne ake sa ran ministan harkokin wajen kasar iran abbas arrakci zai fara ziyarar kwanaki biyu a kasashen masar da kuma lebanon yayin ziyarar arakci zai gana da manyan jami'an masar da kuma lebanon domin tattauna dangantakar da ke tsakanin kasashen biyu da ma yankin ziyarar arakci a masar za ta gudana ne bisa gayyatar takwaransa na masar badar abdullati ana sa ran ministan harkokin wajen kasar ta iran zai gana da shugaban masar abdul fattah al-sisi da takwaransa badar abdullati da wato abdul lati da kuma wasu manyan masu faɗa aji a fannin tattalin arzikin masar da yake karin haske kan manufar ziyarar mai kula da harkokin iran a alkahira ya ce rikice-rikicen yankin da suka hada da hararen wuce gona da iri na isra'ila a gaza da kuma rikicin sudan da libya na daga cikin batutuwan da bangarorin za su musayar ra'ayi dangane da alakar da ke tsakanin tahiran da alkahira ya ce ana ci gaba da samun ci gaba tare da tuntubar juna da tattaunawa mai zurfi tsakanin ministocin harkokin wajen kasashen biyu ya ce yana fatan iran da masar za su ɗauki mataki na karshe don kyautata alakar su nan gaba kaɗan. banda haka kuma iran tana goyon bayan adawar masar na tilastawa 'yan gaza gudun hijira a watan disamba na shekarar 2024 shugaban kasar iran masu pezeshkian ya ziyarci masar ziyarar farko ta wani shugaban kasar iran tun bayan shekarar 2013 a wata ziyarar kuma da zai kai lebanon ministan harkokin wajen kasar ta iran zai gana da manyan jami'an kasar inda za su tattaunawa kan batutuwa da dama da suka shafi alakar da ke tsakanin kasashen biyu iran da labaran dai na da kyakkyawar alaka a tsakanin su iran ta gargaɗi kasashen yamma akan ɗaukar duk wani irin mataki kan a wato a kanta a daidai lokacin da ake shirin gudanar da taron gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a mako mai zuwa mataimakin ministan harkokin wajen kasar iran mai kula da harkokin shari'a da na kasa da kasa ya yi watsi da rahoton da hukumar ta iaea e ta fitar kan shirin nukiliyar iran na zaman lafiya yana mai gargaɗin ɗaukar matakin da ya dace kazim gari babadi ya yi waɗannan kalamai ne bayan da hukumar ta iaea e ta yi zargi a cikin wani rahoton ta na sirri ga mambobin ta cewa iran ta gaza bayar da rahoton ayyukanta na nukiliya a wasu wurare uku da ba a bayyana ba tare da bayyana damuwarta game da tarin sinadarin uranium da ake zargin an wadatar da shi zuwa kashi 60 cikin 100 ya ce rahoton ya dogara ne kan jerin bayanan karya da gwamnatin sahayuniya ta bayar tun sama da shekaru ashirin ya kara da cewa an yi watsi da dukkan tuhume-tuhume kan ayyukan nukiliyar iran da suka gabata a ƙarƙashin ƙudurin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 wanda a hukumance ya amince da yanar nukiliyar iran ta 2015 gari babadi ya kuma lura cewa rahoton na hukumar ya sake nuna yadda iaea e ke siyasantar da ayyukanta akan iran ya sake nanata cewa iran bata neman makaman nukiliya kuma bata da wani makamin nukiliya kamar da ake ta yayatawa jami'ai a palestine sun ce akalla mutum 31 ne suka yi shahada sannan wasu sama da 150 suka jikkata bayan wani hari da isra'ila ta kai kusa da wani wurin rabon abinci a birnin rafa dama shugaban hukumar majalisar ɗinkin duniya da ke kula da 'yan gudun hijirar falastinawa philip lazarini ya ce rabon kayan agajin ya zama tarkon mutuwa lamarin da ya faru ne a kusa da wata cibiyar raba kayan abinci da gidauniyar agaji ta gaza ke gudanarwa wani kamfani mai zaman kansa da ke samun goyon bayan isra'ila da amurka da ƙungiyoyin agaji na kasa da kasa suka yi suka kakakin kungiyar hamas sami abu zuhur ya yi allah wadai da gwamnatin isra'ila kan harin da ta aikata a rabon kayan agaji a gaza inda ya da cewa an yi wannan kisan kiyashi ne tare da goyon bayan amurka dangane da wannan kisan kiyashi da zubar da jinin shahidai ya yi kira ga ɗaukacin wato al'ummar musulmi da masu son 'yanci a faɗin duniya da su tashi tsaye wajen yakar masu kisan gillar da sahayuniyawa ke yi a wani share kuma kungiyar gwagwamar falastinawa ta yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da cibiyoyinta musamman ma kwamitinta na tsaro da su ɗauki matakan da suka dace don tilastawa gwamnatin isra'ila ta kawo ƙarshen zubar da jini da take yi tare da gaggauta buɗe mashigar zirin da aka yi wa ƙawanya to labaran duniyar na fito muku ne daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin tehran Ƙasashen larabawa ƙarshen jagorancin Saudiya sun bayyana rashin jin daɗin su ga Isra'ila kan hana su ziyartar yankunan Falastinawa. Ministocin harkokin wajen ƙasashen larabawan sun bayyana rashin jin daɗin su ga gwamnatin Isra'ila game da rashin amincewa da tawagar ƙungiyar ƙasashen da ziyarci yankin da aka mamaye a gabar yamma da kogin Jordan don tattaunawa da shugaban Falastinawa. A wani taron manema labarai ministan harkokin wajen Saudiya Yarima Faisal bin Farhang al-Saud ya ce matakin da isra'ila ta ɗauka kamar watsi ne da ta yin zaman lafiya an dai tsara a wannan lahadi ne ministocin kasashen saudiyar haɗaɗɗiyar dole larabawa masar jordan qatar da turkiya ƙarshen jagorantin ministan harkokin wajen saudiya yarima faisal bin farhan za su isa birnin ramallah domin ganawa da shugaban hukumar palestinawa mahmud abbas a cewar hussein alshek mataimakin shugaban hukumar ta pa wannan dai za ta kasance kuma hakan da za ta kasance ziyara mafi girma da saudiya za ta kai yankin tun bayan da isra'ila ta mamaye yankin a shekarar 1967 ziyara ta zo ne a daidai lokacin da yarima mai jiran gado na saudiya muhammad bin salman ke kokarin ganin kasashen duniya sun amince da palestino a matsayin kasa daga bisani shugaban kungiyar kasashen larabawa da ministoci hudu sun gana da shugaban palestina mahmud abbas ta kafar intanet isra'ila dai ta ce ba za ta amince da tawagar ministocin kasashen larabawan karkashin jagorancin saudiya su ziyarci yankin isra'ila saboda ta lura hukumomin falastinawan na shirin yin amfani da ziyarar ne wajen farfaɗo da kiran samar da ƙasar falastinu mai yancin kanta ministocin shari'a na burkina faso mali da nijar sun amince da kafa kotun hukunta laifuka ta kare hakkin bil'adama da kare hakkin bil'adama ta kungiyar tarar kasashen sahel haka kuma za a gina wani gidan yari mai cikakken tsaro a yankin mai alaka da wannan kotun domin karfafa hanyoyin yaƙi da ta'addanci da aikata laifuka a yankin sun bayyana hakan ne bayan taron da suka gudanar a birnin bamako a ranakun 29 da 30 ga watan mayu kotun hukunta mai laifukan da kare hakkin bil'adama a yankin sahel a cewar shafin labarai na apa news za ta ɗauki nauyin duba laifukan cin zarafin bil'adama laifukan yaƙi kisan kiyashi da ta'addanci halatta kudaden haram da kuma cin zarafi mai tsanani na 'yancin dan adam da sauran manyan laifuka masu alaka to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan To madalla masu sauraro bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskarar mu ta shirye-shirye muna nan tafi da sharhin bayan labarai sai kuma shirin ko san akwai shirin duniyar mu a yau sai kuma shirin nan lafiya sai da kula a sha sauraro lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a sauraro barkamu da haka Sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da shirin gwamnatin ƙasar Faransa na amincewa da ƙasar Falastinu mai zaman kanta da kuma makomar hamci ƙasar Isra'ila wanda ni Tahir Amin zan karanta. shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya dage kan cewa sai ya shelanta amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta bisa fahimtar warware rikicin gabas ta tsakiya ta hanyar kafa ƙasashe biyu kamfanin dillancin labaran Paris today na ƙasar iran ya nakalto kamfanin dillancin labaran reuters na cewa shugaba emmanuel macron na ƙasar faransa ya dage kan cewa gwamnatin kasar faransa za ta amince da kasar falastinu mai zaman kanta a matsayin hanya tilo ta kawo ƙarshen rikicin gabas ta tsakiya bayan ya ga yadda hamji kasar isra'ila take kisan kiyashi ko kisan ƙare dangi ga falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan sai dai menene matsayin sauran ƙasashen turai kuma yaya wannan zai shafi ita hamci kasar isra'ila musamman firayim ministan haramtaccen kasar benjamin netanyahu a ranar 17 zuwa 20 ga watan yuni da ya shigo ne gwamnatin kasar faransa da kuma kasar saudiya za su jagoranci wani taro a birnin new york na kasar amurka tare da haɗin kai da majalisar ɗinkin duniya don shelanta amincewa da ƙasar falastinu a matsayin 'yantacciyar ƙasa kafaɗa da ka kafaɗa da hamci ƙasar isra'ila idan haka ya faru dai ƙasar faransa ce ƙasa ta farko a cikin ƙasashen yamma wacce take da musulmi masu yawa da kuma yahudawa masu yawa ta fara amincewa da ƙasar falastinu mai zaman kanta a bisa ra'ayin warware rikicin gabas ta tsakiya mafi girma wanda aka ɗauki fiye da shekaru saba'in ana fafatawa kamfanin dilancin labaran reuters ya nakalto spain bath 8 Minista harkokin wajen norway yana cewa idan ƙasar faransa ta amince da samuwar ƙasar falastino ƙasashen turai da dama za su bi sawunta su amince da ƙasar falastino ganin yadda al'amarin yana damun kowa a duniya wasu masana dai suna ganin shugaba macron ya ɗauki wannan matakin ne saboda ganin yadda muguwar gwamnatin hamdukasar isra'ila take nika falastinawa a gaza da kuma yankin yamma da kogin jordan irin yadda babu wanda zai amince da hakan a ko ina yake a duniya har ila yau macron ya ɗauki wannan matakin ne don kada rikicin ya ƙara rincaɓewa har ya zama ba za a sake yin maganar kafa ƙasashe biyu don walwala rikicin ma gaba ɗaya don da alamun rikicin in ya ci gaba to tabbas ƙasa ɗaya ne kawai za a yi a ƙasar Falastinu da aka mamaye kuma mafi rinjayen zato shine hanci ƙasar isra'ila za ta wargaje kuma za a kafa ƙasar falasɗinu mai cikakken 'yanci a dukkanin ƙasar falasɗinu da aka mamaye anne kile legendre jami'in shugaban ƙasar faransa mai kula da harkokin yammacin asiya an nakalto shi yana cewa a halin yanzu muna so mu wuce batun magana kawai za mu amince da ƙasar falastinu ne kuma mu yi aiki gadan-gadan don ganin takafu sai dai kowa ya san cewa idan gwamnatin ƙasar faransa ta amince da ƙasar falastinu mai zaman kanta a matsayinta na ɗaya daga cikin manya-manyan ƙasashen yamma kuma cikin ƙungiyar g7 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya wato wannan al'amarin babba ne sosai ga yahudawan isra'ila musamman firaministan ƙasar benjamin netanyahu wannan al'amarin zai dagula wa ƙasar isra'ila lissafi musamman benjamin netanyahu firaministan haramtaccen Kasar gwamnatin ƙasar faransa dai ta bayyana cewa ba za ta saurari duk wata takurawa daga isra'ila ko wata ƙasa a duniya dangane da abin da ta sa a gaba ba wani babban jami'in gwamnatin ƙasar faransa ya bayyana cewa idan akwai wani lokaci na amincewa da ƙasar falastino mai zaman kanta to wannan shine lokacin wasu da dama dai sun bayyana cewa idan ƙasar faransa ta sami nasarar tabbatar da aniyarta to wannan kamar bom ɗin nukiliya ne aka jefa wa hanci kusa isra'ila ƙarshen sharhin ban labaran kenan. ko kun san. Bismillahirrahmanirrahim. Masu sauraro yau Litinin goma sha biyu ga watan Hurdot, shekara ta 1404 hijira shamsiya wacce ta yi daidai da shida ga watan zulhajji shekara ta 1446 hijira kamariya har ila wacce ta yi daidai da biyu ga watan yunin shekara ta 2025 miladiya masu sauraro ko kun san cewa shekaru 55 da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan hurdod shekara ta 1349 hijira shamsiya Ayatollah Said Muhsin Hakim shugaban makarantar Hausa ta ilimin addini a birnin Najaf na ƙasar Iraki ya rasu yana ɗan shekara 92 a duniya. Bayan rasuwan Ayatollah Burun Jaddi a birnin Qum na ƙasar Iran wanda shine mafi yawan mutane mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke bi bayan wafatinsa sun koma suna takalidi ko kuma bin Ayatollah hakim a cikin al'amuran addininsu ayatollah hakim dai ya shahara da fatawoyinsa na siyasa waɗanda suka hada da yakar turawa 'yan mulkin mallaka waɗanda suke cutar da musulmi suka mamaye ƙasashensu musamman musulman ƙasar falastinu har ila yau ayatollah hakim ya fidda fatawar cewa aƙidar kwaminisanci kafirci ne wanda kuma ya samar da sauye-sauye masu yawa a ƙasar iraki a lokacin saboda ɗaliban jami'o'i da dama sun karanci wannan aƙidar kuma suna ɗaukar aƙidar gurguzu har ila yau atila hakim ya ba da fatawar jihadi a kan yahudawan sayoniya wanda suke mamai da ƙasar falastinu ya halatta taimakawa duk wanda yake yaƙar su ko yake taimakawa falastinawa banda haka akwai ayyukan gina makarantu da husainiyoyi da wuraren al'adu da buga littattafai da kuma samar da ɗakunan karatu da kuma cika su da littattafai wanda yake yi har ila yau ya wallafa littattafai da dama wa'anda suka hada da mustamsak orwatul wuska da nahjul faqaha da sharhin tafsira wannan kaɗan kenan daga hidimomin da ayatullahi hakim ya yi wa masabar shi'a da kuma musulmi a duniya kafin wafatinsa a rana irin ta yau masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyar da suka gabata a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hurdot shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari uku casa'in biyu hijira shamsiya hujjatul islam said ali akbar abu turabi ya rasu sanadiyar hatsarin mota a nan ƙasar iran abu turabi ya yi karatu a gaban manya-manyan malamai a birnin kum na ƙasar iran daga ciki ya yi karatu a gaban imam khomeini kudisa sirruhu wanda ya jagoranci kafa jamhuriyar musulunci ta iran a nan ƙasar a lokacin da imam kudisa sirruhu ya fara yunkurin kifar da gwamnatin sarki sha abu turabi ya shiga cikin malaman da suke taimaka masa sanadiyar haka sau da dama jami'an tsaron sarki sha sun kama shi sun ɗaure sannan bayan nasarar junju hali musulunci a ƙasar da kuma fara yaƙi da saddam hussein na ƙasar iraki abu turabi ya je fama da kansa har kuma ya faɗa hannun sojojin saddam hussein sannan ya sha wahala a hannun sojojin ƙasar iraki kamar yadda sauran iraniyawa da aka kama suka sha wahala a hannunsu sannan bayan yakin an sako shi tare da sauran iraniyawa sun dawo gida inda imam hamna'i jagoran junjuya hali musulunci na yanzu ya sanya shi wakilinsa dangane da al'amuran fursunonin yaƙi abu turabi ya zama ɗan majalisa har sau biyu amma daga ƙarshe dai ya rasu a rana irin ta yau sanadiyar hatsarin mota masu sauraro ko kun san cewa shekaru goma sha biyu da suka gabata a ranar irin ta yau wato sha biyu ga watan hordot shekara ta dubu ɗaya da ɗari da casa'in da biyu hijira shamsiya ayatullahi said jalaluddin tahiri limamin masallacin juma'a na farko a birnin asfahan na ƙasar iran ya rasu bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran an haifi ayatollah tahiri a wata anguwa a tsakiyar birnin isfahan a shekara ta 1500 hijira shamsiya ya yi karatunsa gaba ɗaya a birnin isfahan bayan haka ya iya harsunan turancin faransa da kuma larabci sosai ya jagoranci mutanen isfahan wajen yakar gwamnatin sha sannan bayan nasarar juyin juya hali musulunci a nan ƙasar iran imam khomeini kudisa sirru ya zaɓe shi a matsayin wakilinsa kuma limamin masallacin juma'a a birnin Esfahan har ila yau ayatollah tahiri shine wakilin mutanen Esfahan a majalisar ƙwararru masu zaben jagora da kuma na kundin tsarin mulkin jamhuriyar musulunci ta iran ayatollah sai tahiri ya ci gaba da ayyukansa har mutuwa ta riske shi a rana irin ta yau wato sha biyu ga watan hordor shekara ta dubu ɗaya da ɗari uku da casa'in da hijira shamsiya yana ɗan shekara tamanin da bakwai a duniya da ƙarshe masu sauraro ko kusan cewa biyu ga watan yuni ranar ƙasa ce ta ƙasar birtaniya ƙasar birtaniya dai tsibiri ce a yammacin nahiyar turai tana da faɗin ƙasa kilomita murabba'i dubu biyu da da arba'in hudu, sannan tana makwabtaka da tekun atlantika tekun munich tekun north sea da kuma tekun ireland burtaniya tana da mutane kimani miliyan 60 sannan tsarin shugabancin kasar shugabancin majalisa ne da sarauta a haɗe amma mafi yawan iko yana hannun firaminista ne mafi yawan mutanen burtaniya mabiya mashabar protestant ta addinin kirista ne an samar da ƙasar birtaniya ne daga yankunan ingila wales scotland da kuma ireland ta arewa kuma kowane yanki na da takaitaccen shin gashin kai don haka ranar biyu ga watan yuni na kowace shekara ranar ƙasa ce a ƙasar birtaniya kuma ita ce ranar haihuwar sarauniya elizabeth duniyarmu a yau. rahim Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka. Barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau, shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci a makon da ya gabata, wanda suka shafi siyasa, tattalin arziki, zamantakewa, tsaro da sauransu, inda muke masu ƙarin bayani sannan da ƙarshe mu je ra'ayin masana dangane da su. da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da zaben majalisun dokoki na ƙasa da kuma larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon inda ƙungiyar hezbollah da kuma amal ta mabiya masabar iyalan gidan manzan allah sallallahu alaihi wa sallam suka sami rinjaye a zaben inda za mu ga yadda kungiyar hezbollah ta lashe dukkanin mazaɓun da ya kamata ta lashe haka ma kungiyar amal idan akwai lokaci za mu dubi yadda minista harkokin wajen ƙasar iran abbas arakci ya mayar wa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron martani kan yadda yake amfani da sunan kare haƙƙin bil'adama don dushe hasken iran a gasar fina-finai ta hannes da aka kammala a birnin hannes na kasar ta faransa da fata masu sauraro za su kasance tare da mu kamfanin dilancin labaran pars today na kasar iran ya nakalto wani mai sharhin labaran siyasa na kasar lebanon na kasar lebanon a kuma tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran yana cewa sakamakon zaben 'yan majalisar dokoki ta ƙasa da kuma na larduna da aka gudanar a kudancin ƙasar lebanon abin kunya ne kuma gazawa ce ga hamshi ƙasar isra'ila da kuma amurka don sakamakon zaɓen ya nuna cewa ƙungiyar hezbollah da kuma amal suna da ƙarfinsu a yankin kuma ƙoƙarin da hamshi ƙasar isra'ila da amurka suka yi na sayan wasu 'yan takara don su yi masu aiki a wa'annan majalisu ba su kai labari ba sakamakon zaben ya nuna cewa har yanzu kungiyar hezbollah tana da ƙarfi don 'yan takaranta ne suka lashe dukkanin kujerun da ake son su lashe a zaben na majalisar ƙasa da kuma na larduna wanda aka gudanar a ranar asabar da ta gabata 24 ga watan mayu ne da aka gudanar da zaben larduna da kuma na majalisar dokokin ƙasa a kudancin ƙasar lebanon wanda shine na hudu kuma na ƙarshe a ƙasar an gudanar da zabukan ne a yankunan chagra joya aitarun da kuma nabatiya a lardunan kudanci da kuma nabatiya na ƙasar ta lebanon nasir duin wani mai sharhin labarai na siyasa a tashar talabijin ta al'alam da ke watsa shirye-shiryensa da harshen larabci a nan birnin tehran ya bayyana cewa sakamakon zaben ya bayyana irin majalisar dokokin da za a samar a ƙasar ta a nan gaba wanda zai shafi yadda za a kafa gwamnati a ƙasar da kuma majalisar ministoci mai yiwuwa har da zaben shugaban ƙasa har ila yau sakamakon zaben zai yi tasiri sosai a majalisar dokokin ƙasar ta musamman idan wani wakili daga cikin wakilan hamdu ƙasar isra'ila a ƙasar ta lebanon ya gabatar da wani abu na bukatar hamdu isra'ila cikin ƙasar ta lebanon don duk wani ƙuduri ko bukatar da aka gabatar a majalisar wanda wakilan hezbollah da kuma amal ba su amince da shi ba to bukatar ko dokar ba za ta wuce ba nasiruddin ya bayyana cewa a zaben da ya gabata dai ofisoshin jakadancin ƙasashe da dama a ƙasar lebanon sun ɗauki nauyin 'yan siyasa wa'anda suka yadda za su yi masu aiki a cikin majalisar dokokin kasar idan sun lashe zaben daga cikinsu har da ofishin jakadancin kasar amurka wacce ta kulle yarjejeniya da wasu 'yan siyasar kasar lebanon kan cewa za su yi mata aiki a cikin majalisar dokokin kasar ta lebanon idan sun lashe zaɓe amma dukkanin wa'annan 'yan takara ba su sami nasara ba duk tare da kuɗaɗe masu yawa wa'anda ƙasashen suka kashe masu saboda mutane ne suke zaɓe su kuma ba a sayan su da kuɗi ko yaudara sun san abin da ya dace su yi sun san wanda ya kamata su zaɓa ya ƙara da cewa tare da wannan goyon bayan hatta bayan shahadar said hassan nasrullah shugaban ƙungiyar hezbollah marigayi da kuma zaɓen sheikh na'im qasim a matsayin shugaban ƙungiyar to ƙungiyar ta sake farfadowa don fuskantar duk wani ƙoƙarin da hamshi ƙasar isra'ila za ta yi na sake mamayar ƙasar lebanon mutanen ƙasar lebanon dai sun san cewa gwamnatin ƙasar amurka 'yar yaudara ce ba abin amincewa ba ce kamar yadda a cikin 'yan kwanakin da suka gabata tana kira ga gwamnatin ƙasar lebanon ta yi ƙoƙarin tabbatar da doka da oda a ƙasar amma a bayan fage kuma ba za ka taɓa jin tana allah wadai da hamji ƙasar isra'ila kan hare-haren da take kaiwa a kan ƙasar lebanon bayan amincewa da yarjejeniyar sulhu da ta cimma da ƙungiyar hezbollah ba mai lamba 1701 na majalisar ɗinkin duniya ba tun lokacin sulhun ya zuwa yanzu hamji ƙasar isra'ila ta keta yarjejeniyar har fiye da dubu uku a kudancin ƙasar lebanon tana kai hare-hare ba ƙaƙautawa kuma da ta san cewa mayakan hezbollah ba za su iya tare ta ba to da ta yi ƙoƙarin sake kutsawa cikin ƙasar ta lebanon amma ta san ƙungiyar tana a madakata don haka ko a yanzu idan tana ganin za ta kutsa cikin ƙasar lebanon ba tare da wani wanda zai tare ta ba to da ta yi don haka dole ne mu yi hattara mu kuma kasance cikin shiri dare da rana nasiruddin ya ce a shekarun baya dai kungiyar hezbollah ta kare ƙauyukan kiristocin ƙasar lebanon daga 'yan ta'adda wanda suke samun goyon ban hamci ƙasar isra'il da amurka a kan yakokin ƙasar ta lebanon da syria a lokacin dai dakarun hezbollah sun kare ƙauyukan kiristoci da dama da suke yankin daga cutarwa 'yan ta'adda don haka kiristoci a wa'annan yankuna da suke kan iyaka da ƙasar lebanon sun haɗa kansu a wannan zaɓen don tabbatar da cewa ƙungiyar hezbollah ta ci gaba da kasancewa cikin ƙarfinta da siyasa da kuma ƙarfin soje a ƙasar don haka akwai kiristoci da dama waɗanda suke goyon bayan ƙungiyar hezbollah a wannan zaɓen sannan mutanen ƙasar lebanon gaba ɗaya sun san irin nasarorin da ƙungiyar hezbollah ta samu akan sojoji yanzu kasar isra'ila a yaƙe-yaƙen da aka yi a cikin shekaru 25 da suka gabata inda suka kori yahudawan daga ƙasar lebanon sannan suka sami nasara a kansu a yaƙe-yaƙe guda biyu da suka yi daga baya wato yaƙin shekara ta 2006 da kuma shekara ta 2024 inda sojojin yahudawan sun yi ƙoƙarin sake mamayar ƙasar ta lebanon amma dakarun hezbollah sun zama katangan karfe wacce ta hana yahudawan sake komawa cikin kasar lebanon don haka a faɗin shugaban masu gwagwarmaya kuma shahid said hassan nasrullah makaman hezbollah a koyaushe dole ne su kasance cikin shiri don kare ƙasar daga hamshe ƙasar isra'ila su kuma kasance tare da sojojin ƙasar ta lebanon a wani labarin kuma lauyoyi fiye da 800 ne suka sanya hannu kan wata takarda ta tilastawa gwamnatin ƙasar birtaniya ta ɗora wa ƙasar isra'ila takunkuman tattalin arziki saboda kisan kiyashin da take aikatawa a gaza tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta bayyana cewa a wata wasiƙa wacce ta yi kama da mai tilastawa firayim ministan ƙasar birtaniya keir starmer wacce kuma fitattun lauyoyi a ƙasar suka sanya wa hannu daga ciki hadda tsoffin alkalai inda suka buƙaci firayim ministan ƙasar ta birtaniya ya sanya wa hamji ƙasar isra'ila takunkuman tattalin arziki da gaggawa don hana kisan kiyashin da take aikatawa a gaza a halin yanzu saboda kuma kiyaye dokokin ƙasa da ƙasa lauyoyin sun buƙaci wa'annan takunkuman ne saboda yadda suka damu da yadda ƙasar birtaniya take da hannu dumu-dumu a cikin kisan kiyashin da ƙasar isra'ila take aikatawa a gaza tunda tana tallafa mata da makamai inda suka nuna buƙatar kula da dokokin ƙasa da ƙasa wa'anda suka haramta yin hakan da kuma taimakawa duk wata ƙasa da take yin hakan a cikin wasiƙar dai lauyoyin sun tabbatar da cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ta kasa yin komai a cikin kisan mutane aƙalla dubu hamsin da uku wanda hamdukasar isra'ila ta kashe a zirin gaza a cikin shekara ɗaya da rabi da suka gabata banda ma haka ƙasar birtaniya tana goyon bayan haramcin ƙasar isra'ila a wannan babban laifin wanda bai buƙatar zuwa kotu don tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi sun ce yin shiru ko rashin ɗaukar mataki ya nuna cewa gwamnatin ƙasar birtaniya tana zagon ƙasa da dokokin shari'a na ƙasa da ƙasa kuma tana taimakawa wajen haɓaka aikata laifuka a fagen ƙasa da ƙasa. Loyoyin sun ƙara da cewa dole ne gwamnatin ƙasar Birtaniya. ta ɗora wa dukkanin ministocin hanfikasar isra'ila takunkuman tattalin arziki sannan ta yi maganar korarta daga majalisar ɗinkin duniya don ta kare dokokin ƙasa da ƙasa na asali wasikar ta ƙara da cewa akwai shaidu akwai shaidun da ba sa da iyaka wa'anda suka tabbatar da cewa hamshiksar isra'ila ta aikata laifukan yaƙi a kisan kiyashin da ke faruwa a gaza daga ciki hadda faɗin ministan kuɗi na harci ƙasar isra'ila bezalel smotrich kan cewa za su shafe al'ummar falastinu a gaza lauyoyin sun faɗa wa stama kan cewa wajibi ne a kan ƙasashen duniya gaba ɗaya daga ciki hadda ƙasar birtaniya da su ɗauki dukkanin matakan da za su iya yi don hana kisan kiyashi sannan su hukunta wanda ya yi hakan amma abinda gwamnatin ƙasar birtaniya ta yi ya zuwa yanzu ta kasa aikata wani abu wanda ya yi daidai da abinda dokokin ƙasa da ƙasa suka buƙaci ta yi sun kammala da cewa gazawar ƙasashen duniya wajen tabbatar da dokokin ƙasa da ƙasa irin wannan kan harbi ƙasar isra'ila da kuma abin da ya shafi haƙƙin falastinawa a gaza hakan zai taimaka wajen wargajewar tsarin zamantakewa a duniya gaba ɗaya kuma yin burus da wa'annan dokoki bude ƙofa ce ga zaman babu tsari ko kuma abin da ake kira dokar daji inda mai ƙarfi yana cinye marasa ƙarfi wanda kuma zai rusa dukkanin dokokin ƙasa da ƙasa da muke da su daga ƙarshe suka bayyana cewa dole ne gwamnatin ƙasar birtaniya ta fara aiki kan haka a yanzu kafin lokaci ya ƙure mata wannan ce tarjama ko kuma dai mai kama da tarjama na wasiƙa da lauyoyi fiye da 800 na ƙasar birtaniya suka rubuta wa firaministan ƙasar wa'anda suka hada da tsoffin alƙalai wa'anda suka yi ritaya da alƙalai a babban kotunan ƙasar ta birtaniya masu ci da kuma sauran lauyoyi wa'anda suka rubuta wa firaministan ƙasar ta birtaniya keir starmer dangane da abin da ke faruwa a zirin gaza na ƙasar falastinu da aka mamaye inda suka buƙaci a dakatar da yaƙi da gaggawa a kuma mai da ayyukan ba da agaji zuwa zirin gaza da gaggawa birtaniya kuma ta dakatar da harkokin kasuwanci da hamshi ƙasar isra'ila kwata-kwata lauyoyin sun bayyana cewa wannan ɗan karamin takunkuman tattalin arzikin da gwamnatin birtaniya ta ɗora hamshi ƙasar isra'ila bai wadatar ba sannan lauyoyin sun bayyana cewa zaman lafiya ba za ta samu ba a tufaɗin duniya ba tare da kwatanta adalci ba sai dai masana wa'anda suka san ƙasar birtaniya suka kuma san ƙasashen yamma sun san cewa gwamnatin ƙasar birtaniya ba za ta iya aiwatar da abubuwan da wa'annan lauyoyi suka bukata ba ba don komai ba sai dai wa'annan ƙasashen yamma musamman ƙasar birtaniya ita ce ta kafa haramci ƙasar isra'ila tun farko a shekara 1948 miladiya kuma duk wanda ya karanta tarihi ya san cewa tun da aka kafa hamshi ƙasar isra'ila tana kisan kiyashi wa falasɗinawa irin wanda suke aikatawa a gaza hamshi ƙasar isra'ila ta shiga yaƙe-yaƙe da ƙasashen larabawa so da dama wa'annan ƙasashe musamman amurka su suke taimakawa haramci ƙasar isra'ila kan wa'annan ƙasashe wa'anda ta mamaye ƙasashen su ta yaya za su aiwatar da abin da yake cikin wannan wasiƙar alhali su ne ƙashin bayan kafuwar hamshiksar isra'ila fiye da shekaru saba'in da suka gabata don haka wa'annan ƙasashen yamma sun kai matsayin da ba za su iya dawowa ba don su suka kafa ta fiye da shekaru saba'in da biyar da suka gabata don haka duk abin da zai faru ta kasar isra'ila nan gaba kan abin da ta aikata a gaza sai ya same su suma. masu sauraro a nan za mu dasa aya a cikin shirinmu na yau sai kuma ta a idan Allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a cikin wani sabon shiri na lafiya sai da kula. To yau shirin zai mai da hankali ne kan matsalolin da ke tattare da zukar taba sigari. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin To da masu kulawa da a ranar 31 ga watan Mayun da ya shuɗe ne aka gudanar da ranar yaƙi da shan taba sigari ta duniya. Wani bayanin da hukumar lafiya ta duniya ta fitar ya nuna cewa zukar taba sigari shine na biyu wajen haifar da mace-mace a duniya. An kuma bayyana cewa mutum sama da miliyan takwas ne ke mutuwa kowace shekara sakamakon matsalolin kiwon lafiya masu nasaba da zukar taba sigari. To domin tattauna wannan batun shirin a yau ya gayyato mana da Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Da farko kuma na fara da tambayarsa koya su likitoci ke fasara taba sigari. Wato taba sigari wanda kuma aka yi mata da sunan tobacco ana cewa shanta ba ma actually ba shanta ake wanzu shanta ake a isa bayan an kona ita ganyen tobacco din a cikin tabar da ake wanda shi ke samar da hayakin da sinadarin da ke cikin shi tobacco din ya shige jikin mutum cikin sigarin ba nikotin din kaɗai ba ne akwai abubuwa da dama barkatai masu cutarwa wanda dama akan sa su a cikin nauyi abu da ya fi a tasirin jini ma'ana sinadarai masu guba masu sa kansa bayan haka kuma akwai su da kusan haka ne domin waɗansu kan iya ba cewa in ka ɗauki farar riga ta zuƙi sigari a kai za ka gaya ya to wannan ya daga cikin taɗin da suke shiga jikin mutum ya daɗe ana sha sai ya canza halittar naman jikin mutum musamman a huhu har ya kawo ga ciwon kansa na huhu sai daga cikin manya-manyan illan kan jari kenan wanda kuma kansa akwai lalacewar hukuku ya zama na cewa ba ya iya buɗewa na yadda mutum yake numfasawa to akan samu ciwuka kamar su emphysema wanda kan rage wa mutum ingancin rayuwar shi da jin daɗin shi saboda numfashi ba rayuwa in ba numfashi ba rayuwa wannan na a matsayin gabatarwa. turakta ana bayyana cewa hatta ma waɗanda ke zama waje guda tare da masu shan taba sigarin ba su tsira ba daga illolin da hayakinta ke haifarwa ga lafiyar ɗan adam wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illar da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kan shi wanda yake zauna a cikin shi fiye da wanda ma yake shan taba. shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya lura a cikin hayakin da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba su suna cikin su iyaye kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himmansu active smokers kenan mutum shi ne mutum shan taba amma yaran su da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da eh, wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers su ba tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da taba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashaya taba ba ne wani lokaci kan illa kai da masu mashan taba so da active smoking wato eh, himmataccen shan taba da fasin smoking da shan tabar da ya zama da rinci ya shiga saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai yana ka abin da ka iya samun babba da lalace huhu da manufa ta shi ma yaro zai iya samun shi saboda wanda bai yi wannan yanayi na shi ta haƙi da iyayen ke taba. Dakta ko akwai wani bambanci a ilolin da taba sigari ke haifarwa tsakanin mace da kuma namiji? Mace da namiji kusan ɗaya ne musamman ba ta da ci akwai kusan fiye da yadda aikin su. To amma bambancin ka yanzu babban muhimmanci bambanci da ke zuwa shi ne yayin da mace ke da ciki. Idan tana da ciki shan tabar nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin shi. so da dama aka samu yayi a sa yara su hade su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ba ya to shi sa ka ba kasashen da suka waye kamar su amurka zaga kowane kwanan taba ana rubuta a kashe cewa babban mai ba da shawara na likitoci wato surgeon yana gargaɗin cewa shan taba kan iya lahani wa ɗan tayi. A wasu kasashe kamar Najeriya ba ba a sawa ba duk kasashen da aka waye a kan yi ƙoƙari wannan ba a so mata sha taba ko su na su ma shan taba a yadda kansu saboda zai tasiri wa ba su kaɗai ba har na ɗan tayi da ke cikin wannan kenan. Ta yaya taba za ta iya kasancewa barazana ga muhalli Wato in misali mutum yana zaune a cikin ɗakin da waɗansu suke shan taba ko da shi baya sha akan kaddara cewa shi ma ya shiga hayaƙi kuma zai iya yi tasiri ne. Akwai masana da suka yi bincike da suka nuna cewa ba wani lokaci illar da taba za ta yi wa wanda ya zauna a cikin mashaya taba a yayin da suke shan taba ta fi yawa a kai su wanda yake zura a cikin su fiye da wanda ma yake shan taba shi ne suka sa shi a matsayin nau'in passive smoking wato mutum ya sha taba ba da sa shi ba saboda ya zura cikin hayaƙi da masu sha suke busawa to haka ma iyaye da yara idan iyaye sun kasance mashaya taba yayansu suna cikin su iyayen kan su active smokers kenan su masu shan taba da sannan su da kuma himman su active smokers kenan mutum shi ne himmace shan taba amma yaran da suke zaune a cikin ɗaki kaga su suna shiga ne saboda ba da wa yaro yana cikin ɗaki so su ne fasin smokers su ma tabbatacce masana su bincike sun yi cewa illar da ta ba take wa masu shekar haƙin ba ko da ba mashayata ba ne wani lokaci kan yi illa kai da masu yi shan taba so da aikin wato himmataccen shan taba da passive smoking da shan taba da ya zama da su ya shiga saboda lura kusan suna da illa kuma sosai sosai saraka abin da ka iya samun babba da lalace huhu da manufa ta fi ma yaro zai iya samun saman wanda mai wanda ya yanayi na shi haƙi da iyayen shi ke taba. Masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwar mu mai sama Allah ka taimake su amin. turukta ya batun mace mai zukar taba sigari ko akwai wani bambanci tsakanin mace da namiji? Cin mace da namiji kusan ɗaya ne, to amma bambancin ke zuwa ke yayin da mace take da ciki. Idan tana da ciki shan taba nan yakan don kwafe a fitowar sirrin suran yaro da aikin so da dama aka samu yara su haife su a bajjame a bajjame ba su da kumari su samu larurori da dama ba to shi sa kama kasashen da suka waye kamar su amurka ga kowar kwanan taba ana rubuta kashe cewa babban mai ba da shawara da likitoci wato sojin general yana gargaɗin cewa shan ta taba kan iya lahani wa ɗan tayi duk kasashen da aka waye aka yi kokari wannan so ba a so mata sha taba ko su raci man shan taba ba. saboda ba lafiyar su ba har na ɗan tayar da cikin su wannan ke nan. Kuɗi suke ba ha, ba dan buɗe yabo ba ha, ba dan buɗe yabo, kurin wa kaɗai dan su ceci rayu, ai sake wasu na ga Allah rabi. musa sama Allah ya ciwo amin. Turukta game da batun shan taba sigari tsakanin mutane mun ga a wasu jihohi akan hana hakan. Eh, kwarai da gaske akwai inda aka yi kiyaye musu a ban san yanzu doka wani lokaci sa za a yi doka a fara ringide-ringide da baya kuma ka ga an watsar ban san hannun da ake ciki ba yanzu amma wurin taruwar jama'a akan lallai kokari wajen hana shantawa domin illan na da yawa gama ga marasa sha ba saboda suna cikin suna yin numfashi a cikin hayakin da masu shanta ba suke busawa wanda ke da dai dai ya kan sani dare babu da yawa ta kama wani abu sai dai mutane su yi magana su kori mai shanta ba in ya shigo cikin su in kuma aboki ne ana cikin ɗaki da yana hira to wanda sai dai hakuri ko kuma in ya samu mai ƙarfin ya ce mana ya shanta abin da kake mu ma yana cikin dubu a to kawai ya ji haushi ba kaga zai iya da hakuri kuma ya kere kiyaye gaba saboda haka mu gaskiya babu da wata shabamman manufa a kan batun shanta ba don kowa hukumar ndl e masu yaki da kwayar da shashai ba sa takurawa kamfanin shanta ba hakika ba ba wasu tare da su ba sa kula to halin da muke cike ne jini shan taba a na sha zai ba wani ba wani ba wani kashe tafi a kwanan taban da ke nuna mutane illa abin da suke kusawa wannan kenan. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka kwaɓe azaba gobe. To masu saurare da kuma wannan ne muka kawo ƙarshen shirin na lafiya sai da kula sai kuma wani jikon idan Allah ya sake haɗa mu. Kafin nan dai godiya ta musamman ga bakon namu Dr. Sabo Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke Jos a tarihin Najeriya. A nan kuma ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa mu kasance cikin ƙoshin lafiya. Likita bokan turai a da niyya sosai. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha, badan kuɗi suke ba ha, badan buɗe yabo ba ha. ba dan da yabo kurin waka dai dan su ceci rayi ai sake wasu na ga Allah rabbi.